yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren sha ɗaya ga watan jumadal akhira hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da talatin ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ɗari biyu da arba'in da tara daga cikin jeren karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabul jana'iz wato matattarar da ke bayani akan hukuncin da suka shafi al'amuran gawa tun daga wanka sallah likafani addu'a ga mamaci da sauran wasu al'amura waɗanda suke kewaye da hakan ɗin. karatu ya yi karatu har mun karanta babu sabri inda sadamatul ula sai dai kuma ya zo a ƙarshen karatun da ya gabata ne don haka zan ɗauko daga wannan gurin insha Allah imam al-bukhari ya ce babu sabri inda sadamatul ula babin da ke bayani akan haƙuri da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi wanda shari'a ta yi umarni da shi to ana samun ladan shi ne kadai in an yi a lokacin farko da musiba ta faru ma'ana a sadda masifa ta faru tana da ɗaci tana da zafi tana da raɗaɗi to a wannan lokaci ne kake yin haƙuri haƙurin da za a ce kaya haƙuri amma bayan musiba ta huce abin ya sassauta a ranka ka ce kaya haƙuri wannan ko ka ce kaya haƙuri dama dole ne za ka haƙura me haƙuri a nan shine bari dole ne za ka bari don ba za ka yi ta kukan rasuwar mahaifinka ba har abada ba za ka yi ta kukan ƙonewar shagonka ko gidanka ba har abada dole za a samu wani lokaci da za ka bari to wannan barin da kai ba shi ake kira haƙuri ba ana nufin a lokacin da musibar ta faru da zafinta da raɗaɗinta to sai ka ainihin daure ka cije ka mai da al'amari ga Allah to shi ake kira haƙuri wanda yake da amfani wa qala umar radiyallahu anhu na umar Allah ya ƙara mishi yarda yace ni'mal idlani wa ni'mal ilawa madalla da mangala biyu madalla da ɗan ɗibi abin da yake nufi a nan shine haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi a ƙur'ani da cewa yana da darajoji guda biyu sai kuma Allah ya kawo wata daraja ta uku sai ya ƙara a kai to da Umar ya tashi sai ya fassara abin da tunani irin tunanin mutanen da suka saba ɗora wa jaki ko alfadari ko raƙumi mangala in aka sa wa jaki mangala ko alfadari ko raƙumi sai ka ga mangalar tana da ɓangarori guda biyu dama da hagu an zuba kaya to a ɗabi'ar duk wanda ya san mutumin ƙauye idan kuma ya ɗora wa jaki ko wani abu mangala haka ta cika ɓangarori biyu sai kuma ya kawo wani sai ya ɗora a tsakiya to al'idlan shine ɓangare ɗaya da ɓangare ɗaya ɓangarori biyu na mangala al'ilawa kuma shine wannan wanda aka ɗibbiya a sama aka ɗora a sama to shine sai sai na umar ya ce haƙuri shine ike da irin waɗannan ɓangarori guda uku dama da hagu da tsakiya Shi ne fassara da cewa ni'mal idlani madalla da mangala guda biyu wa ni'mal ilawa madalla da kuma ɗan ɗibi da ake ɗorawa a sama kawai sayyidina Umar yana faɗin haka sai ya ja ayar allazina idza asabatuhum musiba bayi nagari gari sune idan masifa ta afka musu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce mu dama na Allah ne kuma ga Allah maɗaukakin sarki za mu koma to sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan suna da darajoji daga ubangijinsu wa rahma kuma suna da rahma daga ubangijinsu to kun ji idlani ɗin kenan duk waɗanda masifa ta same su suka koma ga Allah tun daga baki har zuci to suna da darajoji na girmamawa daga Allah sa'an nan kuma suna da rahma. daga Allah maɗaukakin sarki shine al-idlani din sannan sai kuma ya ce wa ula'ika humul muhtaduna waɗannan su ne shiryayyu to wannan kuma shine ɗan ɗibi ɗin shine abin da aka ɗora a sama ina fata an gani suratul baqara aya ta 156 zuwa 157 wa qawluhu ta'ala haka kuma maganar Allah madaukakin sarki da yace wasta'inu bis sabri was sala jama'a ku taimaki kanku a wurin Allah ta hanyar haƙuri duk abin da kake so ka cimma ma damar kana so Allah ya biya maka bukata to ka taimaka wa kanka ta hanyar haƙuri wassala ka kuma taimaka wa kanka ta hanyar yin sallah haƙuri da sallah idan suka haɗu sukan sa mutum ya zama mai juriya mai komar da al'amarin shi ga Allah mai tawakkali to a irin haka sai ka ga buƙatar shi ta samu biya sai Allah ya ce wa inna ha la lakabiratun sai dai kuma sallah tana da wahala sallah tsare ta kan lokaci yinta a jama'a yinta yau da gobe to Allah ya ce la Kabira tana da girma tana da wahala illa alal ne sai mutanen da suke da tsoron Allah in ba masu tsoron Allah ba babu masu iya kiyaye sallah wannan kuma ita ce aya ta 45 cikin suratul baqara to kamar yadda tsarin malaman farko daga cikin malaman hadisi yake aya alqur'ani ko ayoyin alqur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ko hadisan manzon Allah sannan fassara daga malaman farko ku duba duk wannan babin ya hada da ya kawo fassarar malami daga cikin malaman farko sayyidina Umar sai kuma ya kawo ayar da Umar yake nufi da wannan fassarar to sa'an sai kuma sai ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a nan abin da ainihin na Umar yake so nuna maka haƙuri shi yake da irin wannan ladar a ɗaukaka darajarka ka samu rahama sannan kuma ya zama kai shiryayye ne a wurin Allah maɗaukakin sarki to sa'an nan kuma me zai biyo baya sai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kai tsaye zai fassara babin da Bukhari ya ƙulla. asali wannan ayar ta fassara falala haƙuri ne da daraja haƙuri amma shi hadisin shine asali zai fassara cewa to haƙurin da ayar nan take magana ba za a samu waɗannan darajojin ba sai in an yi shi a sanda musiba ta faru shi yasa bukhari ya ce as-sabr inda sadmatil ula a bugun farko ake haƙuri ya kai darajar da ake nema sai ce Muhammadu muhammadu ibn haddasa na gundar حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى أنا بن مالك الله يقارى مش يردايتي يا كربو دغا النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce haƙuri a karan farko ake yi don haka ya tabbata kenan ma damar kana son ka samu ladan haƙuri sai ka yi shi a lokacin da wannan musiba ta samu in ba ku manta ba wannan hadisi yana da sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambace shi shine ya wuce wata mace na kuka ne a jikin kabarin da ɗanta ya rasu shine sai ba ta haƙuri sai ta mishi tsawa ya tafi ba ta wuri ya tafi ba ta wuri daga baya aka ce mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kika ga kan magana ta taso kamar za ta mutu saboda tashin hankali ta zo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba masu gadi ba protocol officers babu forms babu wani duk wani abu kawai sai ta shige ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce na ya haƙuri na ya haƙuri to kaga me yake nuna ba ta yi haƙuri a wancan lokacin na farko ba sai a yanzu da ta gane waye ya gaya mata magana sai annabi yake cewa ai haƙurin a karan farko ne zaki sannan ki samu lada don haka ka ji tsarin a lokacin da aka zo aka ce maka alhaji e eh, motarka ta fada gadar jaba ta kone tare da kayan da ka zuba mana mu kai Legas gaba daya matakin farko sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi ka ji abin da ayar ta ladabtar da masu haƙuri ni. mataki na biyu kuma sai ka ɗauki wannan jarabawa ce daga Allah maɗaukakin sarki to da kai da irinka sai Allah yake cewa ula'ika alaihim salawatun min rabbihim akwai darajoji akwai mukamai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tattalan ma irinku wa rahama sannan akwai rahama Allah sannan wa ula'ika humul muhtaduna inda zaka gane birgima ihu da gajan dangana baya mai maka da abin da ka rasa don haka ya rage in ma ka zaɓi hanyar shiryayyu ita ce kamar da al'amari ga Allah kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar ka duniya da lahira ya maka rahama ya sa ka cikin shiryayyu ko kuma ka ɗauki hanyar mutanen jahiliya ka yi birgima ka tuma ka yi duk abin da za ka yi wannan ba zai dawo maka da wannan musibar da kai ba to shi yasa za ku ga a cikin tsari na tarbiyya jama'a karantar da mutane su san Allah su dogara ga Allah ya fi karantar da su komai in ba haka ba mutumin da zai kai matsayin multimillionaire ya tara miliyoyin dukiya zambar dubu so dubu so dubu ya tara su amma zuwa ce mishi kwastam sun kwace shaddojin da ya yi oda yana ɗaga kai shikenan sai ya faɗi shikenan ya mutu a matsayin shi na sanata a matsayin shi da ya kai wannan matsayi na tara dukiya ɗan abin da aka ce custom ɗin sun kwace sun abin nan bai wuce same shi a wata guda ba amma saboda rashin tawakkali da rashin mai da al'amari ga Allah ya ja mishi sanadin ƙarshen rayuwar shi saboda haka wajibi ne musulmi ku kafa makarantu ku cire secularism makarantun boko kap duk inda suke a duniya an gina su ne for secular system for secularism domin a tabbatar da cewa an cire tunaninka daga duk wani abu na yadda da Allah ina son ku gane makarantar boko ko christianity ba shi da kima a idanta hatta christianity da ake samun burbushin a ce daga Allah ko kaza to a tsarin makaranta ta boko to babu wannan to ma damar musulmi kuna son 'ya'yanku su tsira ya zama likita ko injiniya ko lauya amma yana tare da imani to sai kun kafa makarantu naku na kanku waɗanda za su kular muku da tauhidi da imanin 'ya'yanku in ba haka ba 'ya'yanku za su rasa abu mafi daraja su samu abu mafi ƙasƙanci shine za su rasa Allah a cikin zuciyarsu amma za su zama injiniyoyi za su zama likitoci sun samu abu mafi ƙasƙanci shine karatun da ba Allah a ciki sun rasa abu mafi ɗaukaka shine yarda da Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayan da Bukhari ya ƙulla wannan babi yana jan hankalinmu akan cewa duk wata musiba mutuwa ce ko ba mutuwa ba to in ta faru a yi haƙuri a mai da al'amari ga Allah sai ainihin kuma ya ce babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inna bika la mahzununa babin da ke fassara magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace lallai dai mu muna cikin baƙin cikin rabuwa da kai wannan babin ya zo ne don ya fassara wancan babin da ya gabata wato haƙuri baya bayyana kuma cewa na damu kamar in ce haƙiƙanin al'amari mutuwar ubana ta jijjiga ne to wannan kalmar bata rushe haƙuri ba a ga ɓacin rai ko damuwa a fuskarka baya rusa haƙuri to shine dan kar ka fahimci cewa to an ce ka yi haƙuri ka yi to amma kuma sai in magana ta yunƙuro maka sai ka ce lallai mota ta da ta ƙone a gadar jaba abin nan ya girgiza ni na shiga damuwa na shiga ɓacin rai to wannan bai rusa wancan haƙurin ba to kun ga yadda malaman farko suke tarbiya al'umma a hankali ɗaya bayan ɗaya to don girman Allah idan ba a zaunar da musulmi an yi musu tarbiya irin wannan ba ka gaya mini yaushe za su iya fahimtar ire-iren waɗannan abubuwan kawai bi mujarradin wai su musulmi ne ba za su iya fahimtar su ba yaushe za su iya fahimtar su kawai saboda suna da zafin kan son addini don haka duk wata tafarfasa da zafin kai na son addininka sai ka kwantar da hankalinka an koya maka idan kuka dubi yanzu a cikin karatuttukan nan da Bukhari yake mana tun daga karatun da ya gabata har zuwa na yau yana ƙoƙarin ya rinka daidaita mana al'amuran ne an hana kukan mutuwa amma kuma ga annabi yana hawaye sallallahu alaihi wasallama sai ake cewa kenan kukan da aka hana ba na hawaye ba ne to amma da yake kai ɗan adam kana da gazawa kana da ɗabi'a to ɗabi'a kuma imani baya iya rinjaya ta galibin lokaci domin duk imaninka a ce to kai wata biyar baka ci abinci ba in ka ji yunwa kawai ka ce la ilaha illallah zai yiwu aha saboda haka annabi da ya kuka sai suka ce me yasa sai ce a'a wannan rahama ce to wani irin kuka ka hana shi ne kukan ihu da birgima da yaga riga kun ga yadda annabi ya daidaita abu an hana kuka amma na birgima amma na zub da hawaye fa to yakan sa ɗan adam ya huce an hana gajen dangana kai ta faɗin maganganun banza saboda an yi maka rasuwa to amma babu laifi don ka ce gaskiya na ji jiki a mutuwan nan mutuwan nan ta tayar min da hankali kaga nan ana nuna maka yadda musulunci yake daidaita al'amura babu takaitawa babu zaƙewa to haka ya kamata ɗan adam ya rayu ka duba can wasu karatuttuka da muka yi a baya aka ce idan aka gabatar da abinci ga sallah za a yi to a fara cin abincin tukuna amma da aka zo magana cin abincin kuma sai aka ce ba sakin jiki za a yi a ci abincin ba za a ci da gwargwadon wadda zai kashe kaifin yunwan ne kaga kenan in aka ce karkaci to kana sallah hankalinka na kan abincin in kuma aka ce cika ƙoshi to in ka cika ƙoshi kuma sai ka kasa tashi kai sallah to in kuka fahimci musulunci haka fa yake musulunci bai son zaƙewa bai son gazawa to mutane guda biyu a cikin tarihin gwagwarmayar musulunci su suka haifa da musulunci rudani ɓangaren hawarijawa sai suke zaƙewa ɓangaren murji'awa su kuma sai suke gazawa to ahlus sunna ku aka sani da daidaita al'amari amma ku kuma ba za ku iya daidaita al'amari ba sai in kun yi karatu don haka duk ahlus sunnan da bai karatu ba ya tabbaci haƙiƙa zai samu kanshi ko ya koma khawariji ko kuma ya koma murji'i ba shi da makawa don karatu shi ke daidaita ahlus sunna an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi annabi ya taɓa yin wannan magana ne saboda ɗan shi da ya rasu ya ce inna bika la mahzununa lallai muna baƙin cikin rasuwar ka ko rabuwa da kai sai ya ce wa qala ibn umara radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda yace ce anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya tadma'ul ainu ido yana zub da hawaye wa yahzanul qalbu sannan kuma zuciya tana cike da bakin ciki ko da damuwa sayyidina abdullahi dan umar ya faɗi wannan a cikin ainihin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi a lokacin rasuwar ɗan shi ibrahim za mu zo mu ji wannan hadisi cikakken shi insha Allahu ta'ala abinda hadisi yake nunawa ɗan annabi ne ya rasu mai suna ibrahim sai ainihin wato idanuwan annabi suka rinka zubar da hawaye sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idanuwa suna zub da hawaye sannan kuma zuciya tana cike da damuwa wannan ka rage ta da yawa kuma lamba da wata eh to khairan insha Allah ina fata an gane ido na zub da hawaye sannan zuciya tana cike da bakin ciki da damuwa amma kuma baki ba zai faɗi wata kalma wadda za ta fusatar da ubangiji ba to sai kawo hadisi cewa haddathana al Hassan ibn abdul aziz yahya ibn hassan haddasana Quraishun huwa ibn hayyan an sabitin an anas ibn malik radiyallahu anhu kala anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi saifin alqain mun shiga gidan abu saif Maƙeri tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala abi saifin mun shiga tare da manzon Allah muka je gidan Abu Saif wane ne Abu Saif din sai aka ce alqaid Maƙeri wa kana dhi'ran li Ibrahim uban goyo ne shi ga Ibrahim alaihi salam dan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Mariya ta haifa to sai aka kai shi goyo ya sha nono a wurin wata mata to mijinta ya kasance makeri ne dan aka ce lokacin ma da suka isa sai da ainihin sahabbai suka yi marmaza suka je suka yi wa shi wannan miji cewa ya tsai da ziga-zigin shi saboda yana ta kada ziga-zigi gidan ya ɗauki zafi kuma ya tire da hayaki to makeri ne matar shi ce take shayar da ainihin Ibrahim a bisa al'adar larabawa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da ita na'am addinin musulunci baya nufin kai fada da duk wata al'ada sai mugunyar al'ada idan a cikin al'adar ku fulani ne ko hausawa ko nufawa ko waɗanne iri ga yadda kuke yaya yara idan wannan bai karo da addinin musulunci ba babu laifi misali cikin al'adar hausawa idan aka zo yayin yaro sai kakashi ta ɗauke shi wannan ba laifi ba ne yana cikin al'adar hausawa idan aka yi aure sai a zo da 'yar zaman ɗaki wannan ba laifi ba ne to duk abin da yake na al'adar ku ne ma damar bai karo da addinin musulunci ba kai tsaye ko kuma ta wani gurin babu laifi don haka wannan al'ada ta larabawa ce a ɗauki ɗa a kai shi wani gida ya sha nono wurin wata mata annabi sallallahu alaihi wasallama an yi mishi shi ma gashi yanzu ya kai ɗan shi wani wuri to da aka ce ɗan bashi da lafiya shine manzon Allah ya zo duba shi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ibrahim sai manzon Allah ya ɗauki wannan ɗana shi ibrahim fa qabbalahu ya sumbance shi wa shammahu kuma ya rungume shi thumma dakhalna alaihi da zalika hakanan wata rana kuma bayan wannan ziyara ta farko muka sake zuwa ainihin wato gaida wannan yaro Ibrahim ba shi da lafiya wa Ibrahimu ya judu bi nafsihi a lokacin Ibrahim yana fama da kanshi jiki ya yi tsanani rashin lafiya ta yi tsanani da farko kama a ce ɗan janta janta ne aka je gaishe shi bayan wani lokaci kuma aka sake cewa annabi yaron nan jikin shi ya taso sai anas ya ce sai muka je a lokacin ibrahim yana fama da kanshi faja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tazrifani sai idanuwan manzon Allah suka rinka zubda hawaye sallallahu alaihi wa alihi sallama فقال له عبد Ibn بن عوف anhu sai Abdulrahman ɗan Auf Allah ya ƙara mishi yarda sai ya ce, wa anta ya rasulallah kai da kanka kuma ya manzon Allah kai da ka hana kukan mutuwa kuma kai ne kake yi faƙala sai manzon Allah ya ce yabna aun ya kai abdurrahman dan aun innaha rahma wannan da ka gana yi rahama ce ba ita ce wadda aka hana ba thumma atba'aha ukhra sannan sai manzon Allah ya sake biyo baya da wasu hawayen bayan da ya faɗi wannan sai kuma wasu hawayen suka sake an tayowa suka fito ko bi ukhra eh sai ainihin ya sake biyo baya da ainihin wato wasu hawayen suka sake biyowa ina ina fata an gane fa qala sai yace innal aina tadma idanuwa ko ido na zub da hawaye wal qalba yahzan zuciya tana cike da bacin rai mahallin shahid kenan za a samu mahallin shahid kuma na biyu shine babu laifi in ka ce zuciya na cike da damuwa tana cike da ɓacin rai wannan bai ɓata ladan haƙurinka ba wala naqulu illa ma yarda rabbuna ba za mu faɗi wata magana ba sai maganar da ubangijinmu ke yarda da ita akwai wanda nuska shi ko shi ta zo illa ma yurdi yurdi ya zama ruba'i ko yarda ne duka naku na'am wala Kulu illa ma yarda rabbuna ba za mu faɗi wata magana ba sai magana da ubangijinmu ke yarda da ita akwai wata riwaya ne ta wannan hadisi da ta zo cewa wala Kulu illa ma yurdi rabbana ba za mu faɗi wata magana ba sai magana da ke yardar da ubangijinmu sai ta zama mabni kenan ala sulasi illa ma wannan illa ma yarda radiya yarda sulasi ne wancan kuwa arda yurdi ina fata an gane don haka wala na ƙulu illa ma yarda rabbuna ba mu faɗin wata magana sai wadda ubangijinmu ke yarda da ita waccan riwaya kuwa wala na ƙulu illa ma yurdi rabbana ba za mu faɗi wata magana ba sai maganar da za ta yardar da ubangijinmu ma'ana ita maganar ita za ta yardar ta sa Allah ya farin ciki da ita wannan kuwa wala naqulu illa ma yarda rabbuna ba za mu faɗi wata magana ba sai maganar da ubangijinmu ke yarda da ita ku iya bambancewa wa inna bi firakika sannan sai manzon Allah ya ce kuma mu dinnan iyayenka ya kai Ibrahim ya Ibrahim la mahzununa muna masu baƙin cikin rabuwa da kai a wannan lokacin yaron ya rashin lafiya daga nan kuma ya rasu waɗannan kalmomin da manzon Allah yake ishara ce akan yaron rasuwa zai yi ma'ana muna masu baƙin cikin rabuwa da kai kun ga annabi ya faɗi wannan kalma ko to kai ma babu laifin an yi rasuwa ka ce ina mai bakin cikin rasawa ne ko ina mai takaicin dukiyata kaza da na rasa wannan baya ɓata haƙurinka ina fata an gane rawahu Musa al-Imam Musa dan Isma'ila at-Tabuzaki shi ya ruwaito wannan hadisi an Sulaimana ibn al daga Sulaiman dan Mughira an sabitin daga sabitin an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya kara mashi yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم shi kuwa ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi cikakken isnadin wannan yana nan a cikin sunan al-kubra nan ishara ce imam al-bukhari bayan da ya gama kawo hadisi wa alaikum salam wa rahmatullah na'am ko ɗaya duk waɗannan yana daga cikin abubuwan da muka sha amsawa cewa in ka ga irin wannan ya zo alaihi salam a cikin waɗannan littattafai asali gaskiyar lamari ba daga sahabbai ɗin ba ne daga waɗanda suke ruwaitowa ko suke kwafowa ne amma gaskiyar lamari ba shi cikin sunna faɗa wa wani wanda ba annabi ba a ce alaihi salam ko fatima ko aliyu ko wane ne to amma waɗannan sun zo a cikin sahihul bukhari a wurare da dama amsar da malaman hadisi suka bayar kenan cewa waɗannan ana ganin ya faru ne daga masu riwaya ko masu kwafowa amma haƙiƙanin al'amari wannan bai tabbata daga malaman farko ba ku karanta littafin ainihin abin nan alazkar na al'imamin nawawi da tafsirin ibnu kafirin a ƙarƙashin ayar ahzabi inda Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ingantacciyar magana ba a yi wa kowa salati da irin waɗannan kalmomi ko a ce sallallahu alaihi wa sallam ko a ce alaihi salam ko a ce alaihi salam sai in annabi ne ina fata an gani to wannan hadisi jama'a yana ɗauke da mas'aloli masu yawa na farko dai kun ga ya ɗauko mana tarihi daga cikin tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine sai babban malami ibnu hajirin yace ce fa'idatu fi waqti wafati ibrahim nan ma sai sake zuwa da alaihi salam ya ga wata fa'ida dangane da yaushe ne wannan dan ya rasu abin da ya sa mutuwar wannan dan. ta haɗo wasu hukunce-hukunce da yawa a musulunci shi ya sa mutuwar shi take da darussa na musamman a wurin malaman musulunci kaga dai ranar da ya rasu a daidai lokacin da ya rasu sai aka yi daidai da rana ta yi kusufi sai wasu sai suka alakanta abin da al'adarsu ta jahiliya cewa in ka ga rana ta yi kusufi to wani ne babba ya mutu ko kuma wani babba aka haifa to sai annabi ya ƙoƙarin kawar musu da wannan tunanin to sa'an nan kuma karka manta ka ji a cikin hadisin nan ga ɗan nan yana gargaran mutuwa mahaifin shi yana zubar da hawaye sai kuma sahabbai suka fahimci a'a wannan ba shine wa'azin da kai mahaifin shi kai mana cewa kar mu yi ba ya akai kuma kai kake yi to akwai matsaloli masu yawa don haka sai ibnu hajirin ya ce akwai fa'idoji da za a tattauna yaushe ne ibrahim ya rasu jazam al-waqidi babban malamin tarihi al-imam al-waqidi ya hukunta bi annahu mata yawma thulatha ya rasu ne ranar talata li ashri layalin khalauna bayan kwanaki goma sun wuce min shahar rabi'in al-awwal na fata an gane wato kwana goma da watan rabi'in al-awwal wannan ɗaya rasu sanata ashirin a shekara ta goma to idan kuka dubi wannan tarihin da kyau kenan yana nuna rasuwar ɗan da mahaifin shi sun kusan lokaci guda amma za ku ji karatun bari mu ci gaba sai ce wa qala ibn hazm shi ko ibn hazm cewa waye mata qablan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi thalathati ashhurin ya rasu kafin manzon Allah ya rasu da ainihin watanni uku to kaga manzon Allah ya rasu a wannan wata ne a watan rabi'in al-awwal a watan rabi'in al'awwal ya rasu to ya rasu a watan rabi'in al'awwal ibnu hazmin yana cewa dan ya rasu ne wata uku kafin rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mu duba mu ga rabi'in al'awwal shine wata na nawa shine wata na uku kenan a zahiri dan ya rasu a cikin dhulhijja to sai ya ce wattafaqu su malamai na musulunci kuma sun haɗu على أنه ولد fi zilhijja sanata saman an haifi ɗan ne a watan zilhijja a shekara ta takwas in ka fahimci wannan kenan an haifi ɗan a shekara ta takwas ya rasu a shekara ta goma kaga wata shekara shi nawa kenan kun ga shekara shi biyu kenan to kun ji to in ka fahimci wannan yanzu ka fahimci yaron ɗan shekara nawa ne ɗan shekara biyu to ka riƙe wannan magana da kyau don za ka ji an alaƙanta maka wasu hukunce-hukunce kuma a nan gaba sai ya ce wa qala ibn battalin wa ghayruhu babban malami al-imamu ibn battal yana daga cikin manyan malaman malikiya wanda suka yi bukhari sharhi na taɓa zuwa muku da sharhin shi nan ranar farko da za mu fara karatun nan Ya ce hadhal hadith wannan hadisi yufassiru al-buka al-mubah yana fassara irin kukan da ya halatta wal huznal ja'iz kuma yana fassara mana irin nuna damuwa wadda ta halatta wato nuna damuwar akwai wadda ta halatta ita ce a ga damuwar a fuskarka amma in ta kai za ka yi tsalle ka tuma ka faɗi kana birgima kana yaga riga kana cizgar gashin gemu da gashin kai kana ɗiban ƙasa kana watsawa to wannan ta wuce damuwar da ta halatta haka kuka idan za ka yi ihu to bai halatta ba amma zub da hawaye ya halatta sai ce wa huwa ma kana Damil ayn kukan da ya halatta shine zub da hawaye daga ido wa riqqatil qalb da kuma ainihin laushi da zuciya za ta yi min ghairi sakhtin li amrillahi ba tare da ɗaukar fushi game da al'amarin Allah ba domin Allah ne ya ɗauki ran ɗanka Allah ne ya ɗauki ran mahaifinka Allah ne ya sauka maka da gobara a dukiyarka dan haka dan zuciyarka ta damu a ɗabi'a ta ɗan adam ba komai to amma kar ka ɗauki zafi akan Allah maɗaukakin sarki wa huwa abyanu shay'in waqa'a fi hadha al-ma'na malam yace daga cikin duk hadisan da suka fassara kuka na mutuwa wanda ya halatta daga kukan da bai halatta ba duk hadisan da suka bayyana bacin rai wanda ya halatta daga wanda bai bayyana ba wannan hadisin ya fi kowanne bayani wa fihi mashru'iyyatu waladi wa shammihi wannan hadisi ya shar'anta mana sumbantar yaro da kuma runguma shi wannan dama yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ɗauki yara ya rungume su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa mashru'iyyatir rida sannan wannan hadisi ya nuna shari'ar musulunci ta halatta ka ɗauki ɗanka ka kai shi wani gida dan a shayar da shi ya halatta wa iyadati saghir sannan wannan hadisi ya nuna ana zuwa gaida karamin yaro ka ji dai shekarar shi nawa to amma ka ga annabi ya je gaishe shi wal hudur inda al ah, muhtadir sannan ya halarta a halarci wurin wanda zai rasu mun tattauna wannan maganar a baya halarta din wadda take daukar ma'anar wani abu da zaka iya gabatarwa a wurin sabanin yadda bai yiwa a can baya ibnu hajirin ya faɗi cewa ana so a samu wani waliyi ko wani shehi ko wani sayyidi ko kudubi ko gausi ya halarci mutuwar wane dan shi wane ya samu albarkar zuwan wane sai muka ji malam abdurrahman al-barrak wanda ya takhriji da taƙiƙin wannan fathul barin ya ce a wannan ya saba ma sunna abin da yake daidai shine in likita ne ya halarta ya zo wurin wane idan wani ne wanda zai yi wata addu'a ko zai ba da wata shawara to ya halarta amma ba wai kawai wane zai mutu wani shehi ya zo ya zauna gefe guda yana jan carbi ba ba abin da wannan zai ƙara mishi ina fata an gane yauwa saboda haka sai yake cewa wa rahmatul iyal sannan wannan hadisi ya nuna ka rinka jin tausayin iyalanka matanka ‘ya'yanka jikokinka da makamanta ka rinka tausaya musu tausayin ne ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama har yake zub da hawaye wa jawazil ikhbari anil huzni wa in kana aula wannan hadisi ya nuna ya halatta ka bayyana cewa ina cikin damuwa ina cikin ɓacin rai tare da cewa ka ɓoye wannan magana ya fi amma in ka kasa daurewa to ba komai wa fihi wuqu'ul khitab lil ghairi wa iradati ghairihi bi zalika kun da malaman fiqh suke aikin su yace wannan hadisi yana nuna mana ya halatta kai wata magana amma ita magana wani kake nufi ba da wanda kai maganar ba bahaushe kan fassara wannan da zagin kasuwa amma galibin in bahaushe yace zagin kasuwa wata mummunan ma'ana yake nufi wato ya halatta ya halatta a cikin wannan hadisin muna fahimtar annabi yana magana ne da shi wannan yaro ibrahim to ka tuna magana da na faɗi shekarar shi nawa shekarar shi biyu kaga baya fahimtar magana da annabi yake faɗi to yanzu wannan maganar da annabi yake yana fuskantar da ita zuwa ga waɗanda ke wurin ne to ya halatta kai ma kai irin haka yaro ne ɗan ƙarami wanda kai ka san ba ma ya jin me kake faɗi ɗanka ne ga yayyen shi zangan zangan kana dawowa ana oyoyo baba oyoyo baba sai ka kama hannun shi sai ka ce to kai wani kuma ko share gidan ma ba kwayi Ka kaga ba da shi kake ba da suwa kake da manyan kake ina fatan kun fahimta shine yake cewa fihi wuqu'ul khitab lil ghairi wa iradati ghairihi bidhalika a cikin wannan hadisi mun ji annabi yayi magana da wani amma kuma wani yake nufi da maganar wa kullum minhuma sai malam yace duk waɗannan abubuwan guda biyu ma'khudhun min mukhatabati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waladahu an samo su ne daga inda aka ji annabi yana magana da wannan dan me yake cewa wa inna bi ya ibrahim la mahzununa muna baƙin cikin rabuwa da kai ya kai ibrahim ibrahim ya san me ake cewa bai da wayau kuma yana fama da kanshi a lokacin amma kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin magana ne don ya nuna halaccin faɗin haka da kuma saƙon da ke cikinta ma annahu fi tilkal hala lam yakun mimman yafhamul khitab liwajhayn saboda a wannan halin Ibrahim baya iya fahimtar magana saboda dalili biyu ahaduhuma sigarhu dalili na farko shine saboda kankanta shi yaro ne dan shekara biyu wasani na biyu na za'uhu a lokacin yana halin ana cire mishi rai don haka ko babba ne baya fahimta to balle karami ne wa inna ma arada bil khitab ghayrahu min al hadirin ishara ila anna dhalika lam yadkhul fi nahyihi sabiq abin da yasa annabi yake wannan maganar yana faɗin haka ne don ya faɗakar da waɗannan da ke kewaye a wurin cewa wannan irin damuwar da wannan hawayen to ba su daga cikin abubuwan da ya taɓa hanawa kaga da su yake magana kenan wa fihi jawazu itirab ala man khalafa fi'luhu zahira qawlihi liyuzhira al-farq wannan hadisin yana nuna idan wani ya magana sai ya zo ya aiki saɓanin maganar to babu laifi za a iya tuntuɓar shi akan wannan aikin me yasa aikin shi ya saba magana shi amma sai malam ya ce za a yi haka ne don ya iya bambance wa mutane a iya gane bambancin wancan aikin nashi da wannan maganar tashi kenan ba za a yi mai bane a matsayin attack ko rashin kunya ko cin mutunci wannan ya shafi malaminka sirikinka mahaifinka abokinka har koda wanda ke ƙasa da kai ne to amma ka ce ka ba, to kuma ka ce ka ba, to yaya zan yi kenan misali yaro ne ka ce ɗibo ruwa sai kuma ka jefar da tsintsiya ka ce ka share wurin nan to kaga wanne zai yi to yanzu in ya ce to ai ka ce ɗibo ruwa sai ya ce ina nufin in ka kawo ruwan ka aje ka share wurin kaga yanzu ka fassara mai menene kun ga wannan babin yana daga cikin babukan da ake bukata a tarbiyyantar da ɗaliban ahalus sunna a Najeriya saboda mu marasa ta da suna gane kamar kullun suna neman kowane malami su gane tufka da warware shi ne ba sa iya fassara maganganu da ayyukan malaman Najeriya sannan da yake ba a samu an karantar da su waɗannan ladubban ba to duk wanda suka ga ya saba wata magana da ya faɗi madadin su natsu su yi bincike yaya wajihin abin yake to daga ran nan ya zama malamin bid'a kuma daga ran nan kuma shi kenan mutuncin shi ya halatta shi yasa kamar yadda nake cewa waɗannan karatuttuka dole a zauna a karantar da musulmi su musamman ahli sunna don su san bayan an kira mu mun yadda da sunna to yaya sunnar take shine da farko lokacin da bature ya zo da takin zamani gwagwarmayar da ake ita ce jama'a su yadda da takin zamanin to da suka yadda da takin zamanin fa dole sai kuma ya nuna musu yaya za a sa takin zamanin misali da da soda ake wanka soda da da soda ake wanka lokacin da aka zo da sabulu jama'a kamar ni da makamanta na muna zariyan nan sai mu suka ƙi karɓan sabulu sai aka ce in kai wanka da shi kuturu za ka zama kai inna lillahi wa inna ilaihi to a lokacin akwai makaranta tana nan a marmara yanzu haka ana ce mata tsugugi ne ko marmara LEA makarantar firamare ce nan ake zuwa sai a kafa majigi tun aka kafa majigi sai a zo sai a nuna majigi ga yadda sabulu yake da kumfa da makamantan haka da daddare kenan to da rana kuma fa sai a samu wani almajiri mai dauɗa sai a kamo shi sai a yi mishi wanka da sabulu sai ka ga an biyo shi makaranta allansu kai e eh, baka zama kuturu ba saboda mu kawai an ce in in aka yi wanka da sabulu kuturu za ka zama ko kun fahimta jama'a lokacin da <laughs> tarihi ne zan ɗauko yanzu lokacin da ruwan famfo ya zo nan zaria kun san turka-turkar da aka yi dattawan nan na ba su karɓi ruwan famfo a zaria ba shi ya haifar da har yanzu matsalar da ake ciki da aka zo da ruwan famfo zaria saboda gari ne na malamai sai suka ce duk wanda ya sha to zai bi bature rubutu ake zubowa sai suka ƙi sha don haka mutum ya zo kawai sai ya fasa sanda famfon sai ya fitar da gida don haka cikin garin zariya sai ya zama network na pipes ɗinsu duk ya lalace don haka yanzu duk gwamnan da ya zo zai kawo ruwa zariya ƙarshen ta sai ya sake wuyarin cikin garin zaria saboda a wancan lokacin cewa suka yi in ka sha ruwan famfo to za ka bi bature saboda rubutu ake zuwa ana zubowa ko kun fahimta jama'a to haka al'amura suke dole ne wani lokacin sai ane ane wa mutane bayani dole sai ane ane wa mutane bayani in ba haka ba al'amura za ka ga ana ta fassara su a rikice a birkice da makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sai yake cewa wa haka ibn tin malam ibn tin ya bada labari anna man qala inna fihi dalilan ala taqbil al mayyit wa shammuhu wa raddahu bi anna al inna ma waqa'at qabla al wa huwa kama qala wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisi cewa wannan hadisin dalili ne akan ya halatta a sumbanci mamaci kuma a rungume shi sai Ibn tini ya ce bai yarda ba ya ce ai wannan hadisin ya zo yana bayyana kafin mutuwan ne annabi wa yaron to ina za a kafa hujja da shi a bangaren mutuwa sai Ibn hazmi ai eh, sai ibn hajirin ya ce shi ma ya yarda da magana haka ne to amma kuma asalin ita magana tana da wata hujja akwai hujjar sumbanta a cikin hadisin nan na bukhari cikin ah, wanda muka karanta a wasu lokuta a baya saboda sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu abubakar ya je ya sumbance shi sanda ainihin baban jabir ya rasu ya ce mutane na hana shi amma ya je ya bude ya sumbance shi amma runguma ce to babu a cikin wannan hadisin don haka babu laifi a sumbance ainihin mamaci Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi sai kuma imam bukhari ya ce babul buka'i indal maridi babin da ke bayani akan kuka a wurin mara lafiya mara lafiya ka je dubo shi sai ka ga jiki ya yi tsanani to dan ka yi kuka ka zub da hawaye babu laifi akan haka قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الحارث الأنصاري an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala wannan hadisi kaga almajiran imamu malik ne suka ruwaito shi amma ba daga makarantar imamu maliku ba kuma asbagh almajirin maliku ibn wahab almajirin maliku to asbagh ya ruwaito daga ibn wahab amma ibn wahab kuma sai ce akhbarani amru ibn sa'id ibn al-harith al-ansari shi ko sai ruwaito wannan hadisi daga wani tabi'i amr shi ko amr daga wani malami tabi'u tabi'ina shi ko ya ruwaito daga sa'id dan ainihin haris al-ansari wanda yake tabi'i ne balansari yace an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda kala yace ishtaka sa'ad ibn ubada shakwa lahu sa'ad dan ubada wani dattijo ne cikin sahabbai ya yi wata rashin lafiya tashi wadda yake labarinta ya kewaye ko'ina shi yasa mai ba da labarin anan ya ce shakwa lahu rashin lafiyar nan tashi wadda take labarinta ya kai ko'ina fa atahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya uduhu sai manzon Allah ya je gaishe shi ma abdurrahman ibn auf tare da abdurrahman dan auf wa sa'ad ibn abi waqas da sa'ad dan abi waqas wa abdullahi ibn mas'udin da abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda kaga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake ɗiban sahabban shi in za a tafi wuri dan ya rinka nuna musu ya ake yi a can ya tafi da sunan ma gashi ya ɗibe su sun taho falamma dakhala alaihi yayin da manzon Allah ya shiga wurin Sa'adu dan Ubada fawajadahu fi ghashiyati ahlihi sai ya same shi lullube a cikin iyalan shi wato iyalan shi sun taru sun lullube shi iyalai jama'a ‘ya'ya mata jikoki duka an yi gayya faƙala sai ya ce ƙadƙada ya mutu ne wato annabi ya gansa kuka faƙala sai manzan Allah ya ce ala tasma'un kuna ji kuwa ba kwa ji ne inna Allah la yu'azzibu bi dam'il ayn Allah baya azabtar da mamaci saboda hawaye na ido wala bi huznil qalb Allah baya azabtar da mamaci saboda bacin rai da ɗan uwan shi ke nunawa na zuci walakin yu'azzibu bi hadha sai dai yana azabtarwa ne da wannan wa ashara ila lisanihi sai ya nuna ainihin harshen shi aw yarham ko kuma yana rahama ne da wannan wato harshe ke jan azaba harshe kuma shi ke jan rahama idan an yi ihu an faɗi baƙaƙen maganganu Allah ya azaba idan an yi kalmomi na inna lillah da mai da al'amari ga Allah kuma harshe ya ja rahama jama'a kun ji harshe kenan wa innal mayyita sai manzon Allah ya ce shi kuwa mamaci yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi ane mishi azaba saboda kuka da dangi suke mishi to kun ji wannan hadisi wanda sayyidina abdullahi dan umar ya ruwaito ko to da ya gama ruwaitowa kuma sai ya ce wa kana umaru radiyallahu anhu babana Allah ya ƙara mishi yarda umar ya kasance yadribu fihi bil asa yakan yi duka da sanda wa yarmi bil hijara yakan yi jifa da dutse wa ya'si bit turab yakan watsa ƙasa ga wanda ya gaina kukan mutuwa bayan da abdullahi dan umar ya gama ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi na kuka mata da ƴaƴan wannan dattijo suna kuka sai manzo Allah ya ce ku saurara ku saurara ku saurara Allah baya azaba saboda hawaye da ke zuba Allah baya azaba saboda nuna damuwar zuci amma Allah yana azabtarwa ne saboda abin da baki ke faɗi kuma Allah na rahama ne saboda abin da baki ke faɗi kun ga duk wannan hadisin yana ta nuna mana ga irin yadda al'amarin kuka yake amma abin da shi bukhari yake so ka ɗauka a wannan hadisin shine me ya halatta a yi kuka a wurin mara lafiya ko bai halatta ba ya halatta domin har yanzu da ake wannan gwagwarmayar kuka wannan mutum ba mamaci ba ne menene shi mara lafiya ne to sa'an nan kuma wannan hadisi ya fassara kaji abdullahi dan umar yadda ya faɗi wato sayyidina umar idan ya gamsu da kaza babu kyau to da gaske yake ɗaukan abu kun ga a lokacin da sayyidina Umar ya tabbatar da cewa kukan mutuwa ba kyau to wani lokaci sai ya haɗa wasu da bulala wasu kuma ya sa dutse ya jefe su wasu kuma ya ɗauki ƙasa ya watsa musu lokacin da sayyidina Umar ya ga wasu suna azumin tsofaffi har dukan hannunsu yake e ta duka e ta bulala ga hannunka har sai ka je ka ɗauki abinci ka ci ka karya sannan ya kyale ka ina fata an gane duk wannan yana cikin ɗabi'un sayyidina Umar a wajen fahimtar da ike wani lokacin mutane sai an hada da bulala haka abin yake ina fata an gane shi yasa yin bulala ko makamantan haka abubuwa ne na horo na tarbiyya ya danganci yaya khalifan musulmi ya gani yaya shugaban musulmi yaya sarki ya gani a nan ƙasar zazzau ɗin nan fiye da shekara hamsin da ta gabata sarkin zazzau malam jafar ɗan isyaku idan la'asar ta bulala yake rikowa ana tafiya kwararo kwararo in ya ganka kayi wata shegantaka sai ya sauko ko ya mutunta ka ai maka bulala shi da kanshi ya maka dan in sarki ya doke ka ai ka more eh mana sarki ya kwantar da kai maka bulala ai ka more to ko kuma ya sa da ya maka bulala haka malam muhammadu mustapha sarkin adamawa kakan wannan na yanzu uban wanda ya rasu shi ma haka ma'ana sarki yana da iko haka mai gida haka malami a makaranta ka riƙe bulala kana kewaye makarantarka ka riƙe bulala kana kewaye gidanka ka riƙe bulala kana kewaye garinka in ka ga wani yayi abin da ba daidai ba ka shauɗa mishi har wurin aikin hajji na umar yana riƙe dorina idan ya ga mutane suna yin abin da ba daidai ba sai rinka shauɗa musu sai ane ana shauɗa musu na fata an gane yawwa <laughs> babu ma yun haminan nauhi wal buka'i babin da ke bayani akan irin kukan mutuwa da aka hana anniyaha kuka wal buka da kuma ihururi to akwai irin waɗanda aka hana wa zajiri an zalika da kuma tsawa da aka yi game da haka banda hani din ma an daka maka tsawa an tsawatar da kai karkai don kasancewa hanin babu sassauci a ciki قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت عمرة تباني لاباري إن جمالا يحيى بن سعيد القطان يتي سمعت تتي سمعت عائشة رضي الله عنها ناجما لماتا عائشة الله يقارى متى يرضى muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana irin wannan a Najeriya inda za a samu mata su kware da ilimi har yanzu mata suna buƙatar a saman musu da yanayi da zai ba su kyakkyawar dama su samu ingantaccen ilimi wato banda ilimi na islamiyya kawai na ce islamiyya ina nufin yadda islamiyya take al'adance banda ilimi na wa'azi kawai a ilimi mai nagarta a samu mace ta zama malama kamar aisha in na ce kamar aisha kuma bana nufin irin aisha domin ba zai yiwu a sake samun masu ilimi irin ilimin sahabbai ba amma a zamanin su Aisha kasaitacciyar malama ce malama da gaske wadda za mu zo cikin kitabu tafsiri nan gaba za ka ji idda Aisha take tafsirul Qur'ani bil Qur'an in baka natsu ba ma ba za ka iya gane me take fassarawa ba ta jawo wannan aya ta fassara sai ta tsaye da ita sai ta ce ga wadda za ta ci gaba sai ta haɗa maka ayoyi biyar sai ta fitar maka da hukunci daya tafsirul qur'ani bil qur'an to muna fatan Allah ya nuna mana ire-iren waɗannan amma daga cikin aikin da za a yi wajen haka sai hukumomi da malamai sun ba da gudunmawa mai ƙarfi mazaje sai kun ba da gudunmawa sannan mataye kuma sai kun yi da gaske amma gaskiya wannan karatu na diploma ko nce ko digiri ba irin shi ne asalin karatun da mu muke nufi zai samar mana da irin waɗannan malaman ba wannan karatu ne da zai mai da ita ta zama malama a aji tana karantar da yara amma muna nufin ilimi da za ta gogu da ilimi ilimi da gaske wannan babu certificate certificate baya bada irin wannan don haka in har ana neman ilimi ne na gasken gaske to ku dawo irin magana da muka yi ran nan makarantun allo su ne suke ba da ilimi ilimi na gaske na ƙur'ani karka damu da yadda ka gansu a yanzu barkatai da rashin tsari ba haka suke a ƙasar hausa ba asalin makarantun allo nan ne ake hadda ƙur'ani hadda gangaran saurari dattijan nan da ya rinka jawa abubakar gumi baki mala ibrahim arab yana warshi ne warshi ingantacciya da tajwidi da ka'idoji da madda irin ta warshi Ka ga Ibrahim Arab din nan to a irin wannan makarantar ya karatu to irin wannan karatun ingantaccen karatu to wannan karatun wajibi ne a san cewa sai an yi mishi shiri na musamman amma wannan irin karatun ba zai samu a islamiyya ba ba zai samu a makarantar boko ba makarantar ƙur'ani makaranta ce technical makaranta ba a haɗa ta da komai duk abin da kuka haɗa ta da shi ɗayan abu biyu zai faru ko dai ita makarantar ta rushe gaba ɗaya ko kuma shi ƙur'anin ya rushe amma shi ƙur'anin ba zai yiwu ba ne ana hadda ana fahimtar shi ka dubi jami'a mafi girma a duniyar musulunci ita ce jami'ar madina amma kulliyatul ƙur'anul karim ba a haɗa ta da komai zallan ƙur'ani za ka yi mamaki sai mutum ya haddace ƙur'ani za a ɗauke shi a wurin shine sharaɗi na farko sai ka haddace za a ɗauke ka a to sai ka ce to me zan yi kuma tunda na haddace a'a za a gina maka hadda ne kuma ta sauran kira'o'i da suka rage na duniya yadda duk inda ka shiga a duniya za ka same su suna karatu iri kaza to ka haddace wannan ƙur'anin nasu da irin wannan kira'ar da irin waɗannan riwayoyin nasu don haka baya yiwuwa don haka su yaudar mutane makarantar ƙur'ani dole ta zan yadda take ita kaɗai wahada la sharika lahu za a karantar ka bari idan ka gama daga baya kana da sauran lokaci za ka je kai karatu ku dubi jami'a azhar haka take da jami'a azhar da wani zai je karatun medicine ko pharmacy ko law ko engineering ba zai shige ta ba sai ya haddace ƙur'ani idan ya zo aka tabbata ya haddace ƙur'ani sai a saka shi part kafin shekara biyar ko shida ya zama likita don haka sai ka same shi likita ne amma hafizin ƙur'ani ka tambaya a ina 'ya'yan suke haddace ƙur'ani ba a makarantu ne na islamiyya ba a masar ko a lokacin suna shiga da 'ya'yansu ne dazuka wurin momi. don haka haka abin yake ko yanzu shi yasa wani gini gashi nan in ka kama hanyar abuja kullum ne wa dattijan fatan Allah ya haɗa shi da wani malami wanda zai ɗauki wannan ginin ya bashi ba abin da nake sha'awa a wurin sai a kafa makaranta ta hadda Qur'ani dattijo ne tsohon mai kuɗi ne yana da kuɗi tuntuni har sha ta yi mishi waka shekara a wajen arba'in da ta wuce yana ainihin ce mishi eh, almajiri mabaraci ya girma sai mu lallaɓo mu alfa ina fata an gane to yana nan da katon estate manyan gidaje ne da ka fita daga garin abuja kaduna ka kama hanyar abuja wannan wurin ya dace a ce hadda ƙur'ani za a yi zalla ba makarantar islamiyya ba ku kiyaye ƙasar hausa makarantu uku take da su akwai makarantar karatun ƙur'ani akwai makarantar fiƙihu risala da ƙurɗabi akwai makarantar lugal arabiya inda ake shu'ara'u da makama waɗannan makarantun a ƙasar hausa kai za ka yi shawarar me kake so ka zama sai ka tafi in kana son ƙur'ani sai ka tafi makarantar ƙur'ani allo daga baya ya zo allo daga baya ya zo daga baya ne ma suka sa allo da rubuta wa yara suke a bango in yara akai akai akai akai suka haddace sai a share sai a zauna a yi ta bugawa da ka to yaƙi ya yawa a ƙasar shi ya ja sai aka ya zama an yi makarantar kwana biyu abu zai wargaje sai kowa ake rubuta mishi allo in yaƙi ya zo sai ku kwashe allunan ku yi gaba duk inda kuka je kuka zauna sai kowa ya ci gaba daga inda ya kwana abin da ya kawo allo kenan ashe in kun fahimci wannan jama'a ma damar ana so a kiyaye wa alqur'ani mutuncin shi wannan abin da suke cewa za su yi wallahi al'azim zai kai ne zai haifar da fitina mai girma a ƙasar wai kuma duk suna wannan ne for security reason fa ina son ku gane idan har yanzu ina ga musulmi ba su fahimci abin da ya sa ba abin da suka zarga cewa 'yan kato da suka yi 1980 'yan mai tatsi ne sai suka ce 'yan makaranta allo ne sai suka sake cewa yanzu boko haram 'yan makaranta allo ne don haka wai suke son su yi wifin ɗin makaranta allo systematically that is what is behind their mind abin da suke nufi kenan su suna ganin makarantar allo is a threat tana barazana game da zaman lafiyar kasar to amma abin da ake cewa shine shin kokari suke su kawo substitute su kawo abin da zai maye makarantar da za ta karantar da qur'ani a'a suna son ne gaba ɗaya su hana wannan tsarin karatun na haka ku je sokoton ku ga yadda suka yi makaranta ce aka gina kamar makarantar firamare malamin math ya shigo ya karantar da math malamin arithmetic malamin english malamin primary science wai malamin qur'ani ma sai ya shigo ya karanta wai ita ce makaranta allo din ka gaya min da haka za a karatun qur'ani shine na su 'yan arewan da ke tare da shi shugaban kasa su je su gaya mishi yaya makaranta allo take ita makarantar qur'ani technical makaranta ce kamar commercial college kamar kwaleji technical ma'ana makaranta ce wadda ita wani karatu ake na musamman to su abin da suke gani ya za a ce mutum yana ta karatu bai karatun turanci a'a inda gaske ne a yi wa malaman yadda ya kamata za ku ga cikin shekara uku yara za su haddace ƙur'ani in suka haddace ƙur'ani sai a kawo su sai su zo sai su shiga muna nan da yaro an kawo shi dan shekarar shi sha biyu daga jihar Na'ija ya haddace ƙurani yana nan an zo an saka shi a JS2 jarabawa muka bashi JS1 ya ci muka bashi JS2 ya ci sai muka aje shi JS2 ya haddace Qur'ani zan shekarar shi kuma goma sha biyu eh, to yanzu shekarar shi na shekarar sha biyu abin da nake so in ce shi ne me shi Qur'ani din in za a yi shi ne sai an aje komai to su kuma suna ganin in aka ce Qur'anin nan kaɗai yake karantawa to gobe zai zama zai buga musu bomb su abin da suke gani kenan ina son ku gane ba saboda haka musulminmu na arewa ku yi ƙoƙari ku gane wannan maganar ku miƙe mata tsaye mu muna faɗe ne me yiwa yanzu ku ji haushinmu gobe kuma za ku dawo ku ce ai da masu wane sun faɗa amma babu alheri a cikin wannan abin da suka ɗauko ko kaɗan kuma ba manufa ce kyakkyawa ba don babban ƙalubalen da za ka duba sun ce bodin ce to ka gaya min wace makarantar bodin ce gwamnati ta iya rikewa tun daga ta jiha har ta tarayya to ba su iya rike wannan ba sai waɗannan da suke kira almajirai to sa'an nan akwai wasu makirce makircen kuma waɗanda sai an haɗu a wata lacca ta musamman za ku ji ire-iren su waɗanda yake dole al'umma ƙasar mu kansu ya waye su san ina aka dosa ina fatan kun gane ina aka dosa abinda kullum suke kallo kenan shi yasa kaga aka samu wani gaban gwamna a nan arewa ya fara cewa ba za a gina masallaci da makarantar islamiyya ba sai da izinin su. a daidai lokacin da ya faɗa haka kuma ana gina cocina a cikin garin da yake gwamnancin amma bai kawo wannan sharaɗin ba saboda wai kullum abin da suke gani yanzu masallatai ne ke kyankyasar 'yan ta'adda makarantun addini ne ke kyankyasar 'yan ta'adda to mu kuma sai mu ce to mu kuma abin da muke gani makarantun boko su suke kyankyasar barayi Shi ne wujhatu nazaruna kuma shi wujhatu nazaruhum diddana makara in har in har makarantar qur'ani ita ke kididdiga yan ta'adda to su kuma makarantun boko su suke kirkira barayi to satan nan ita ta sa waɗancan suke abin da suke don haka a daina satan nan waɗancan za su daina eh, Allah ya kyauta na haka jama'a kunji to bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi ya fara kama na wannan hadisi shine Amratu take cewa sami'at eh, sami'tu Aisha radiyallahu anha taqulu ji Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa lamma ja'a qatlu Zaid ibn Haritha yayin da labarin kisan Zaid dan Haritha ya zo wa Ja'far da Ja'far dan Abi Talib wa Abdullahi bin Rawaha da Abdullahi dan Rawaha waɗanda aka kashe su a ainihin wato waqa'ati a ko mu'uta wato kisan da aka yi musu a ƙasar Italy a garin mu'uta shine ake cewa yakin ainihin ghazwati mu'uta to da aka kashe su kwamandojin yaƙi ne jalasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'rafu fihi al Aisha tace manzon Allah ya zauna ana iya gane bacin rai a fuskar shi wa ana attali'u min shaqqil bab tace ni ina leƙawa ta tsakiyar ta inda kofa take tsakanin kofa da kyaure fatahu rajulun faqala sai wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inna nisa a ja'afarin matan gidan ja'afar wa zakara hunna ya ambata wa annabi cewa suna can suna ta kuka fa amarahu an yan ha hunna sai annabi ya umarce shi to je kaka hana su fa zahaba rajulu thumma ata mutumin ya tafi ya dawo fa qala sai ce qad nahaituhunna na hana su wa zakara ko hunna. lam yuti'nahu sai ya ce na hana su amma sun yi min da'a fa amarahu ya an yanhahunna manzo Allah yace je ka ka sake hana su karo na biyu kenan fa zahaba summa ata ya tafi ya dawo fa qala sai ya ce wallahi na rantse da Allah laqad ghalabnani sirrin jaye ne au ghalabnana ko sun fi karfin mu ashakku min Muhammad ibn Haushab shakkan nan ta zo ne daga Muhammad dan Abdullahi dan Haushab malamin Bukhari shine ya shakka din laƙad ni ne ko laƙad na ni ne ko mu duka dai yace shakka daga nan ne ta zo fa za'amat sai ita ainihin aisha ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala to da mutumin ya ce matan nan sun ki sun kisi shiru sun rinjaye mu sai annabi ya ce fahsu fi afwahin na turab watsa ƙasa to a cikin ainihin wato bakinsu je kaka watsa musu ƙasa a baki tunda dai suna ta buɗe baki suna ihu faƙultu ni aisha sai na ce da mutumin argamallahu an Allah ya hancin ka a ƙasa fa wallahi ma anta bi fa'ili ma anta bi fa'ilin kai baka aikata abin da aka ce kai ba wa ma tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min al'ana kuma kai baka bar manzon Allah ya huta daga wahalar da shi da kake ba me amfani ka zo an ce je ka ka dawo an ce je ka ka dawo tafi ka ba mu wuri da Allah kai baka bar shi ya huta ba kai baka yi abin da aka ce ka yi ba ina fata an gane mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine mun ji cewa ga rasuwa an yi ga waɗannan mata na kuka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hane su a daidai lokacin da ya hane su shi kuma yana zaune yana nuna damuwa to wannan damuwa tana daga cikin nau tana daga cikin nau'in abubuwan da ya halatta a lokacin mutuwa in ta bayyana a fuska in ta kai ga birgima ba ta halatta ba ina fata an gane to sa'an nan kuka da suke kuma wanda yake suna ɗaga murya kaga yana daga cikin irin kukan da aka hana to banda hanawa kuma sai ka dubi babin bukhari ya ce a yi tsawa annabi ya tura ya ce a yi musu tsawa ko bai tura ba kenan an yi rasuwa suwa na suna kuka babu laifi a hana su in sun ƙi hayya kai ga a yi musu tsawa ko a yi musu irin yadda annabi ya ce din shine a ɗibi ƙasa a watsa a bakin su shi yasa kaji sayyidina Umar a can baya dan shi yace yana aikata haka قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أم عطية الله يقارى متى يرداتك أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيعة ألوكة دمك زو مبايعة yin gaisuwa da kuma karɓar gaisuwa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya yi mana ya ɗora mana alkawari Allah na nuha cewa kar mi kukan mutuwa saboda an san mata su ne suka fi galibi a kukan mutuwa na haka duk wadda ta zo an karɓi ki an karɓi ki manzon Allah ya sa miki albarka amma kin yadda cewa kin yi min alkawari in an yi mutuwa ba za ki kuka ba shine alkawarin da manzon Allah ya rinka ɗora mana ta ce fama wafat min namra'atun ghaira khamsi niswa cikin waɗannan mata in ba mata biyar ba ba wadda ta cika duk matan madina sun saba da an yi mutuwa sai ta kece da kuka ta saba alkawarin kenan mata biyar su suka cika ummu sulaimin rumaisa uwar anas ta cika wannan wa ummul ala wa ummil ala da kuma ummil ala ta cika wabnati abi sabra da kuma ‘yar abu sabra imra'ati mu'azin matar mu'azu wa da wasu mata guda biyu kagan ka kirga biyar kenan a wibnatu abi sabra ko kuma ta ce da ‘yar gidan abi sabra wa imra'atu mu'azin da kuma matar mu'azu wa mra'atun ukhra da kuma wata matar daban kagan ka kirga za ga uku nan can kuma ga biyu a cikin wata riwaya ta ambaci sunanta a wata riwayar kuma sai aka ce ba ta sa sunanta Ibn hajar di ya warware wannan ya ce, babu saɓani, abin da ya faru ita ummu atiya tana daga cikin matan waɗanda ba su yi kuka ba to in ta zo tana faɗin hadisin tana sawa har da kanta daga baya da aka yi yawmul harra wata rana ce da aka kawo farmaki madina aka yi kisan kai a madina kisan kan da ba a taɓa yin irin shi ba to ita kanta umma atiya ta yi kuka a wannan rana to tun daga wannan rana ta zo tana faɗin wannan hadisin kuma ba ta sa kanta amma kafin wannan ranar tana sawa da kanta ta ce haddani to amma da aka yi wannan kisa a madina ta yi kuka to daga baya sai ta zo ba ta sanya kanta a cikin lissafin ita ma ta karya alkawarin ke duk wannan abin da yake nunawa matsala dangane da kukan mutuwa tana da matukar hadari don haka dole ne sai ane ana jaddada wa mutane ita musamman mata babul qiyam lil janaza babin da ke bayani akan in ka ga an ɗauko gawa ka miƙe tsaye kana zaune sai ka ga gawa an ɗauko ta za a wuce ƙofar gidanka ko ƙofar masallaci ko inda kuke zaune kuna shakatawa to sai ka miƙe tsaye duk jama'a sai su mun miƙe tsaye tare da cewa za mu zo mu ji wani karatu kuma wanda za a bayyana cewa daga baya a musulunci an yi sassauci game da haka amma nan ana ɗauko maka a tarihin musulunci idan ka gawa ka miƙe in suka wuce da ita sai ka zauna idan ba haka ba to in an zo wucewa da ita tashi ka bi su amma ba zai yiwu ka zauna kai ƙe mai mai haka kuma a zo a wuce kai baka miƙe ba kai kuma baka raka su ba to amma daga baya kuma abin ya koma haka don haka wannan babuka suna daga cikin babukan da in mun karanta su za mu zo mu tattauna maganganun da malamai suka yi insha Allah قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عامر بن ربيعة الله يقارى مش يردايتي إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم manzon Allah ya ce idan kuka ga gawa to ku miƙe har sai ta wuce ku qala sufyan sufyan mai ruwaito wannan hadisi dan uyaina yace qala zuhuri malami na zuhuri yace akhbarani salimun an abihi salim ya bani labari daga baban shi abdullahi dan umar ya yace akhbarana amir ibn rabi'a amir dan rabi'a ya bamu labari عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi sallallahu alaihi wa sallama Zadal al al imamul al-humaidi malamin bukhari ne a cikin tashi riwayar ya ƙara da cewa hatta ku. idan kuka ga gawa to ku tashi tsaye har sai ta wuce ku autuba ko kuma har sai an ajiye ta me wannan yake nufi shine hatta a makabarta in kuka riga gawar zuwa ku da kuka yi haƙan kabari da sauransu to kuna zaune ina fata an gane sai aka kawo gawar sai ku miƙe to kaga miƙewa ga waɗanda za ta wuce a kan titi to ajewa kuma ga waɗanda suke makabarta idan kuna makabarta aka kawo ta sai ku miƙe in aka ajiye ta to sai kuma ku zauna na fata an gane babun mata ya eh, mata ya janaza imam al-bukhari ya ce to idan mutum ya miƙe saboda gawa an zo wucewa da ita yaushe ne zai zauna قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عامر بن ربيعة الله من أوكا كنسل كي قال مشير دايتي annabi ya ce idza ra'a ahadukum jinazatan idan ɗayan ku ya ga gawa fa in lam yakun mashiyan ma'aha idan ba zai raka ta ba falyaqum to ya tashi tsaye hatta tukhallifaha hatta ko yukhallifaha har sai ainihin wato ya wuce wato har sai ainihin ya wuce ita gawar au tukhallifahu ko kuma har sai ainihin ita gawar ta wuce shi aw tuba ko kuma ainihin har sai an aje ta min qabli an tukhallifahu kafin ainihin ta wuce shi din ma'anar abin da ake nufi lalle ne ya tsaya in aje ta za a yi a aje in wucewa ne har sai an wuce ta din ita ce dai waccan magana ta dazu babu man tabi'a janazatan fala yaq'udu hatta tuda'a ko akwai sauran hadisi ɗaya ko قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري an abihi qala kunna fi janazatin sa'idu al-maqbur yace ya karbo daga ainihin mahaifin shi mahaifin nashi yake cewa kunna inda janazatin mun kasance wurin wata janaza fa akhadha abu hurairata radiyallahu anhu biyadi marwan sai abu huraira ya kama hannun marwan fa jalasa sai suka zauna qabla an tuba kafin a ajiye gawar faja'a abu sa'idin radiyallahu anhu to sai wani malami kuma abu sa'idin Allah ya ƙara mashi yarda ya zo fa akhadha bi yadi marwan shi kuma sai ya kama hannun marwan fa qama fa qala ce qum ranka ya dade miƙe fa wallahi laqad alima hadha wannan malami abu huraira da ya zaunar da kai ya san cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama nahana an zalika ya san annabi ya hana mu haka faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce sadaka abu sa'idin ya yi gaskiya ta wannan hadisi ya ɗauko matsala babba amma dai abin da hadisin yake faɗi shine yaushe ne za a zauna idan har aka zo wucewa da gawa ko kuma in kana wurin mun dai ji cewa har sai an aje gawar ko sai ta wuce ka to amma wannan tattaunawar da ta faru fa shi marwanu sarki ne daga cikin banu umayya abu huraira ya ganshi a tsaye sai kama hannun sai suka zauna da suka zauna sai abu sa'idin sai zo sai kama hannun sai miƙe sai ce wannan malami da ya sa ka ka zauna ya san cewa annabi ya hana mu mu zauna to madadin abu huraira ya tawili ko wani abu sai ce gaskiya ne to sai malamai suka ce kenan ya nuna abu huraira dama son zuciya ce ta kai shi ya kama hannun sarkin nan suka zauna to da ike ba a zargin sahabbai da son zuciya in ba 'yan shi'a ba malaman ahli suna sai suka ce a'a akwai dalilin da ya kai abu huraira ya zaunar da wannan sarkin mai yiwa ya neme shi da su zauna ne don zai gaya mai wata magana ba asalin zaunar da shi daga tsaiwar da yake ba a ƙarƙashin wannan sai suka ɗauke zargi game da abin da abu huraira yi sai suka ce ba ka ganin da son zuciya ne ya kai abu huraira ya zaunar da shi da wannan malamin ya ce wannan ya san cewa annabi ya hana haka da sai ya yi musu amma da yake asali ba son zuciya ba ne ba, don haka sai ya ce abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne kaga kenan zaman da abu huraira ya sa suka yi to zaman yana da wani uzuri ne ba na son zuciya ba ne wannan ita ce kyakkyawar fassara allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu man tabi a janazatan fala ƙa'ud hatta tuda'a an manakibir rijali babin da ke bayani akan wanda ya raka gawa to kada ya zauna har sai an sauke gawar daga kafaɗar mazaje fa in idan ko har ya zauna fa umira bil qiyam to umarce shi da ya tashi قال حدثنا Bukhari yace muslim ya ba mu hadisi, ya karantar da mu hadisi. dan karka fahimci muslim almajirin shi mai sahihu muslim sai shi ya ce ya'ani ibn ibrahim almajirin bukhari da ke ruwaito sai yace ce ya'ani bukhari yana nufin muslim dan ibrahim ad-dauraqi ina fata an gane muslim dan ibrahim ad-dauraqi shi ku yace haddathana hishamun haddathana yahya an abi salama an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala idza ra'aytumul janaza faqumu Manzan Allah yace in kuka ga gawa ku tashi tsaye faman tabi'aha wanda zai rakata ta fala yaq'ud kar ya zauna idan ya rakata hatta tuba har sai an ajiye ta idan kuna tafi tare da gawa ana isa makabarta baka da damar daga zuwa ka zauna sai ka bari tukuna ajiye ta in ajiye ta to alhamdulillah daga nan kuma sai ka zauna babu man kama li jinazati yahudiyin babin da ke bayanin hukuncin wanda ya miƙe wa gawar ba yahudi yanzu duk waɗancan karatuttuka kana fahimtar gawar musulmi ce ko to kuma sai aka ɗauko gawar ba yahudi sai ka miƙe to me dalili قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال jabiru dan abdullahi Allah ya kara musu yarda ya ce marrabina janazatun wata gawa ta zo ta wuce mu ma'ana an wuce da ita kenan amma da yake larabawa su suna iya jawwaza haka ma'ana wata gawa ta zo ta wuce mu to kaga a hausa wannan Hausa hausan aka ji ta sai a ji ta bambara kwai gawa ta zo ta wuce eh ba ku gudu ba amma balarabe shi sai iya faɗin haka a larabcin shi al'adar shi ma'ana yana nufin an wuce da gawa faƙama lahan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi ya ga wannan gawa sai ya miƙe mata wa qumna bihi mu ma da muka ga ya miƙe sai muka miƙe da miƙe shi fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah innaha jinazatu yahudi gawar ba yahude ce fa qala sai manzon Allah ya ce idza ra'aytumul jinaza faqumu ku dai in kuka ga gawa ku miƙe saboda a cikin wani hadisi wanda za mu zo mu ji nan gaba zai bayyana dalilin dalilin yana koma zuwa ga abu biyu ne abu na farko shine rai ne yanzu ba ana kallon shi a matsayin ba yahude ba ko musulmi rai ana miƙe wa rai abu na biyu shine mala'ikun da ke tare da gawar su ne dalilan kawai da suka sa ba wai dan shi ba yahude ne ko dan shi musulmi ba ne a saboda rai ne kuma saboda mala'iku ne za mu zo mu ji hadisin gashi قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سميت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عبد الرحمن بن أبو ليلى يتي كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية wasu malamai guda biyu ne daga cikin malaman farko na farkonsu shine sahalu dan hunayf na biyu qais dan sa'ad dukkansu sahabbai ne suna zaune a ainihin wato qadisiyya famarru alaihima bi janazatin sai aka zo wucewa ta gabansu da wata gawa faƙama su biyun sai suka miƙe faƙila lahuma sai aka ce da su innaha min ahalil ardi wannan fata 'yan ƙasa ce wato abin da suke nufi da 'yan ƙasa su ne waɗanda ba musulmi ba ai min ahli zimma wato suna daga cikin kafiran amana fa qala sai suka ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama marra bihi jinaza annabi ma an zo wucewa da gawa Faƙama sai ya miƙe faqila lahu aka ce da shi ha jinazatu yahudi gawar ba yahude ce Faƙala sai ya ce alaysat nafsan ba rai bace to kaga ai tun da rai ce eh to ya miƙe ne saboda rai ce wa qala abu hamza an al-a'mash an amrin an ibn abi layla qala kuntu ma'a qais wa sahal radiyallahu anhuma fa qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة للجنازة sannan kuma a cikin wannan riwaya aka ce da abu mas'udin al-badri da kuma ainihin qais sun kasance suna miƙe wa gawa kowace irin gawa ce ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu hamlin rijalil jinazata dunan nisa babin da ke bayani akan maza ke ɗaukar gawa banda mata maza ne ke ɗaukar gawa banda mata قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا, وضع إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم من ذن الله يتي إذا أكا أجي قاوى أكا متسلى mazaje suka ɗauke ta a kan wuyayensu to wannan ya nuna mazaje ke ɗauka tunda ya ce mazaje suka ɗauka ka ji mahallin shahid bai ce mata suka ɗauka ba bai ce maza da mata sai ce wahtamala har rijalu ala a'naqihim mazaje suka ɗauke ta akan wuyansu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni idan gawar mutumin kirki ce sai ta rinka cewa ku yi maza ku kai ni wa in kanat ghaira saliha idan gawar mutumin banza ce qalat sai ta ce ya wailaha ta shiga uku aina ya zahabu na biha ina za su yi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan komai na jin muryar ta in banda mutum walau sami'aha sa'iqa shi ma mutum da zai ji muryar wannan gawa da sai ya mutu Allah madaukakin sarki cikin rahama sai ya saka ya kunnan dan adam baya jin gawa in tana magana din amma dabbobi suna ji shi yasa in ka karanta littafin ainihin tazkiratul mauta ta Imam al-Qurtubi suka ce a lokacin su Imam al-Qurtubi yace wata rana sun kai gawa sai suka ga wata dabba ta zo ta sa ainihin wato kanta jikin wani kabari ta yi shiru can sai ta zabura a guje sai ƙurtubi ya ce sai muka yi mamaki cewa to ta ji azaba kabari kenan shi yasa sojojin musulmi a waɗancan lokaci aka ce idan doki ko raƙumi ya ci leda ko wani abu wanda ya kasa kasayarwa sai a je sai a kafa turke a makabartar kafirai sai a bashi in ya ji lugudan azaba da kafirai suke sha tuni sai tsure da zawo shikenan sai zo su kwance shi ya warke kenan remedy kenan eh magani kenan ba ba kwankwada Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai yake cewa Walausami sami'aha sa'iqa ko na'am babu sur'ati Biljinaza, jinaza babin da ke bayani akan gaggawa in an ɗauki gawa ma'ana sauri in aka ɗauki gawa a yi sauri ka a rinka tafiya lubu-lubu irin yadda za ka ga sojoji suna yin an ɗauki gawa bai dace da sunna ba irin yadda za ka ga kiristoci su ne an an ɗauki gawa bai dace da sunna ba ana yin sauri amma kuma sauri ba wanda bahaushe ke cewa mai tsinka takalmi ba wato ba a son an ɗauki gawa a rinka tafiya lubu-lubu haka wa qala anas radiyallahu anhu anas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yake cewa antum mushayyi'una ku masu raka gawa ne wamshi baina yadaiha don haka zaka iya wucewa gabanta in ka zo rakiya wa khalfaha ka iya binta a baya wa an yaminiha zaka iya binta a dama wa an shimaliha zaka iya binta ta hagu wa qala wani kuma cikin malamai magabata shi kuwa cewa yake ƙariban minha duk inda ma za ka raka gawa to ka zama kana kusa da ita gawar wato in ma binta za ka yi in a dama ne in a hagu ne in a gaba ne to kar ya zama ga masu ɗaukar gawa can suna tafa su kaɗai nan kuma masu bin su suna baya a so ake a ga kewayen jama'a tattaruwar jama'a sun yi cincirin sun lullube gawar ana rakata haka aka fi so ina fata an gane wannan ainihin asari na anas gashi nan yake cewa ainihin wato al'imamu abdul wahab ibn ata al a cikin littafin shi mai suna kitabul jana'iz annan ya kawo shi da cikakken isnadi za mu zo mu sake tattauna wannan mas'ala dangane da gawa din ina ne ya fi dacewa a baya za a bita ko a gabanta ko a dama ko abin amma dai wannan fatawa ta anas fatawa ce wadda yake malamai sun amintu da ita cewa a bita dama hagu gaba ko ina aka tsaya to amma za mu zo za mu tsara tattauna mas'alar a gaba insha Allah قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري سفيان يتي من حدثي wannan hadisi daga zuhuri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id dan musayyib an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda wannan wuraren na daga cikin wuraren da sa'id ibn musayyib ya ambaci sunan abu huraira wanda galibi baya faɗe saboda sunan surikin shi ne abin yakan yi mai nauyi to sa'id ibn musayyib yace daga malamin shi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيك ويا كربو دغ عينين أبو هريرة الله يقارى مش يرى كربو دغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أسرعوا بالجنازة idan kun ɗauki gawa ku yi sauri fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha idan gawar ta gari ce to alheri ne kuke kai ta zuwa gare shi wa in taku wa zalika idan ku wannan gawa ta kasance saɓanin ya kirki ce wato mutum ya banza ce fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri ne kuke saukewa daga wuyanku to da wannan hadisi ne malamai suka ce ashe lallai yin sauri din an ɗauki gawa wajibi ne to wannan sauri kuma ba wajen ɗauka ba kawai fa hatta wajen kintsa mamaci idan mutum ya rasu jama'a ba shi daga cikin sunna abin da ake a ce ana jiran sai wane ya zo daga gari kaza sai su wance sun zo a'a ya tabbata ya rasu eh to ai marmaza a haɗa shi to sai dai wata ƙaziyya mai muhimmanci wadda za mu zo mu tattauna ta a nan ita ce a rinka tabbatar da rasuwa a rinka tabbatar da rasuwa saboda wani yana da dogon suma to kada ya yi dogon suma a je sai an ƙudindine shi alkafani an kama hanya a ji gawa tana motsi ko kuma sai an ɗauko za a saka cikin kabari sai a ji ya ɗan muskuta lallai ne akwai wani malami wanda ya littafi ya sa mishi alhayatul barzakhiyya ya tsaya ya buga misalai masu yawa a ƙasar masar ya ce an sha rufe mutane da yawa da ransu wani sai an zo ana haɗa ice a kan shi ko kasko sai a ji yana motsi to ku kaddara haka ta fariya za ku yi ba gudu za ku yi ba kawai tsaya za su yi bawan Allah lafiya in ya ce lafiya sai a ce ato taso ku kuna tambaya lafiya shi ma yana cewa lafiya dogon su ma ya yi Allah ya kyauta na a tunin jikun nan okay. dattijo ne babba ne kaji da aga wata shida da ya wuce da aga ya fara motsi sai aka gudu to ku gudu ku tafi ina ba inda za ku je wato ku rinka zama maza jama'a to amma ku kun gudu to to in ya biyo ku kuma fa <laughs> shi ne aka samu wani yana da riga biyu sai ya tsaya ya bashi ɗaya eh shi kenan Allah ya kyauta a kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh to ai wannan kaga ɗauko shi ne daga asibiti ɗaukan gawa da aka hana shi ne ɗauka daga inda aka yi sallah zuwa makabarta to ba a yadda mace ta yi ba amma ita ta ɗauko shi ne daga asibiti da ya rasu ɗanta ne zuwa ainihin gida a nan babu laifi insha Allah a nan ya kamata mu saurara sai dai muna roƙon jama'a muka yi addu'a don Allah kowa ya tsaya inda yake akwai ƴan bayanai da zamu yi wa jama'a muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah